واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 'yan uwa muna mana barka da haɗuwa a wannan yammaci na yau biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da ɗaya da da da ɗari arba'in shida wanda haka ya dace da biyu ga watan uku miladiya ta haihuwar annabi isa alaihi salam tana da da da biyar mun haɗu ne a wannan masallaci na masjid umar bin khattab radiyallahu anhu da ke rafin albasa titin gombe a nan bauchi don gabatar da darasi kamar yadda muka saba muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya mana muwafaka sha Allah kamar yadda jiya muka fara suratul fatiha lokaci ya karkare mana ba mu samu mun kammala ta ba to yau bi iznillahi ta'ala da mu shiga wannan sura suratul fatiha wanda ita ce sura ta farko a cikin Ƙur'ani. أربع بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah wannan godiya ita ce muke ta bayani akai lokaci yayi shin wai akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashukuru malamai sun yi dogon tattaunawa akan wannan matsala ƙarshe abin da malamai suka ƙarƙare suka ce in an ce ashukuru ana nufin amalul arkani ayyuka ne na gaɓoɓi kawai su ne shukuru hamdu kuma amalul lisani ne shi'ilan ko ƙaunin lissari ne ƙaunan shi ne aiki da harshe mutum ya faɗa mutum ya ce alhamdulillahi ta wannan ya faɗa ne a baki amma an ce shukuru shi kuma aiki ne a ta haddusu bi ni'imatin lahi shukuru watar kuwa mene kufuru gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a ga alaman godiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ma godiya ce watar kuwa kufurun barinta kuma mutunci ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid to malamai sun suka ce shin wai shukuru shine a ammu min alhamdi ko kuma a'a alhamdu shine a ammu min shukuri shin shukuru shine ya zamo ya game hadda hamdu ko ko a'a hamdu ne ya game da hadda shukuru shine malamai suka ce su suna ganin sun ki ba da ƙarfi akan in an ce hamdu ya fi a abu saboda duk wanda